Aƙalla mutane uku ne aka kashe a wani rikicin da ya ɓarki a tsakanin Fulani makiyaya da kuma ƙabilar Gwarawa manoma a jihar Niger. Rikicin dai da ya tashi a cikin daren Litinin ɗinnan da ta gabata a ƙauyen Lawo da ke yankin ƙaramar hukumar Shiroro. Ya tilastawa ɗaruruwan manoma gwarawa tserewa daga gidajensu, in ji hakimin yankin Alhaji Tanko Babakuta. Eto eh yanzu mutanenmu lalle Fulani sun kore su daga gidajensu. a yanzu haka yanzu sun je sun zona ne a nan makaranta a makunkele a yanzu haka suna gudun hijira ke eh ka mutanen da suka amma suka gudun hijira sun kai wajen 200 da wani abu eh yanzu kamar mutane nawa aka kashe a wurin naka eh yanzu mutane uku aka kashe eh agwai daya gwari biyu Mataimakin shugaban kungiyar makiyaya ta miyatti Allah a Najeriya Alhaji Hussainu Boso wanda ke cikin masu shiga tsakani domin sasanta wannan tashin hankali ga abin da yake cewa. Karamin magana ce ta zama babba kan maganan banna wanda aka saba a al'adance ko kuma burtuli ya zama shi manomi bai hakuri ba ya ɗauki doka a hannu ya kai ga harbi ya zama a sanadiyyar wannan dai bahilla ce daya ya rasa ransa sannan kuma aka ce manoma biyu su kuma su rasa rayukansu bayanin da ke zo mana cewa su fulanin sun ɗauki matakin hana ainihin manoma gwarawan komawa matsugunansu ba gaskiya bane babu wannan ba mu taba ji haka ba ba al'adar ba? ne rikicin fulani makiyaya da manoma dai na ƙara ta'azzara a jihar Niger inda ko a ranar Lahadin nan ma da ta gabata an yi wani tashin hankalin a tsakanin fulanin da 'yan banga a yankin lambata da ke cikin ƙaramar hukumar gurara wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane hudu. Rundunar 'yan sandan jihar Niger dai ta tabbatar da aukuwar lamarin kakakin 'yan sandan jihar Bala Elkana ya ce a yanzu haka ma suna riki da wasu 'yan banga guda uku akan rikicin na lambata domin gudanar da bincike akan rikicin yankin ƙaramar hukumar Shiroron kuwa ya ce shi ma suna bincike a kai amma a ɗaya gefen suna ganawa da shugabannin ɓangarorin domin faɗakar da su muhimmancin zaman lafiya. yanzu ina ga cikin satin da ya wuce shi kwamishina ya yi zama da shugabannin fulani mai shigo a yin zama da su sannan kuma ya gaya ma kowanne DPO ya kira makiyaya da kuma manoman wajen zauna a kan yadda za a yi a magance wanga Mr. Bala Elkana, kakakin 'yan sandan jihar Niger, Mustapha Nasiru Batsari, bira Amurka daga Mina a Najeriya.